daren juma'a daren 25 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 56 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun min tarikh yana kokarin tantance gaskiya ne da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru na siyasa da sabanin fahimta tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekar da aka shi sayyidina Hussein dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa rigingimun da su waɗannan mutane na farko Allah ya ƙara musu yadda sun fita salon alin daga waɗannan rigingimu kuma waɗannan rigingimu sun yi tasiri kwarai wajen raba kan al'ummar da ake cewa musulmai a don gidi Allah ya samu dace dan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba har yanzu dai muna nan muna dabdala game da matsala mafi haɗari a cikin wannan ainihin wato a hikba a cikin wannan yanki na lokaci shine matsala game da kashe Hussein dan Aliyu dan Abi Talib da gingimin da suka biyo bayan kin yin mubai'a da yayi ma ainihin wato Yazid dan Muawiya da ficewa da ya daga kasar Madina ya je ya kuya a Makka kuma yadda mutanen kasar Iraki mutanen kasar Kufa suka dosa ainihin aiko mushi da wasiku da gayyatarsa da nan na gama shi cewa lallai ya taho gare su su za su san abin da za a yi al'amari ya kai al'amari sai ina hussein ya kama hanyar wannan gari na kufa a inda bai samu ya shiga kufa ba suka tsare shi a wurin da ake ce makarbala da gingimu suka kai suka kawo a ƙarshe dai aka ainihin kashe shi allah ubangiji ya wuce rahama a wancan makon mun fara tattauna matsala game da cewa man ƙasar husaina wane ne ya kashe husaini a inda a jumlace muka kawo bayanai daga littafin babban malami Dr. Muhammad Ali as wanda ya bayani akan bangarorin waɗanda yake ganin za a tuhuma da jinin Husaini sune bangarori guda ya kawo ainihin wato shi kansa mutanen kufa da suka gayyace shi da kuma wato shugaban ƙasa na wannan zamani Yazidu da gwamnan ƙasar Iraki a lokacin shi ne ainihin wato Ubaydullah dan Ziyad da kuma kwamandan wannan runduna shine Umar dan sadu don abuwa fasu shi ko malam mai littafi wato Dr. Muhammad ainihin wato Usman Muhammad al hamid a nashi talar ya fara mana bayani akan irin halin Allah wadarai da mutanen kasar Kufa suka shahara da shi daga shaidar mutanen da su waɗannan kufawa suke riya cewa suna ƙaunar suna son su ma'ana daga shaidar ahlul muka ji daga na Ali ibn Abi rabbi allahu anhu irin yadda ya Allah wadare da su yadda ya tsine musu albarka yadda ya musu baki ya ce ku je kwazo wannan maganganu kuma dukkaninsu malam ya nakalto mana su ne daga littafan 'yan shi'a ba daga littafan musulmi ba ina fata mun gane wannan a yau sai ce a sani gaba ta biyu ko mutum na biyu wanda za a ji maganganu daga gare shi a kan yin Allah wadarai da mutanen kufa 'yan shi'a shine alhassanu ibnu ali radiyallahu anhu sayyidina hasan dan aliyu dan abi talibin Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah ki mishi kare da cewa inna ibni hadha sayyidan dan nan nawa jagoran alherin Allah ya kai ga wannan jagora na kwarai qala radiyallahu anhu hasan dan aliyu Allah ya kara masa yadda yace ara wallahi mu'awiyata khairan li min haula'i kinaran tsaye da Allah ina ganin mu'awiya ya fi mana alheri fiye da waɗannan da suke cewa suna goyon bayana yaz'umuna annahum li shi'at suna cewa wai su magoya bayana ne su 'yan bangare na ne su 'yan jam'iyya ta ne ibtagu ne, amma kuma suka nemi su kashe ni wantahabu saqali suka yi wawa suka yi wawa suka dakawa kaya na wawa mun karanta a baya lokacin da aka tafi za a yi sulhu tsakanin shi da Muawiya abin da ya faru suka afka cikin rumfar da yake kwana cikin tantin da yake kwana suka ɗebi ganima suka bubbuge shi har sai da ya kwana arba'in yana jinya ishara ga wannan ainihin kabiya wa aka mali suka sace dukiyata wallahi da in aka zanmin ni mu'awiyatu ahadan ahkiru bihi na rantse da Allah idan mu'awiya ya ɗauki alkawari tsakanin shi da ni alkawarin da zai katange mun jini na u'ammanu bihi fi ahli in zama cikin aminci a cikin iyalaina khairun min an yaqtuluni ce wallahi karban wannan alkawarin agun muawiya wanda su a ganin sa hakan kaskanci ne ya fi mun alheri akan a ce wannan mutane san kashe fa yabi wa hadi baiti wa ahad idan sun kashe ni mutanen gidana da iyalaina su tozarta ba wanda zai rike su ba wanda zai kula da su ba wanda zai iwaye su walau qataltu muawiya muawiyata la akhadhu bi anaqi hatta yadfa'uni ilayhi salam yace kuma in nace in yaki muawiya waɗannan mutanen za su kama wuyata la akhadhu bi unuqi za su kama wuyana hatta yadfa'uni ila muawiyata salam har su miƙa na ga muawiya salim alim za su ɗauke ni su miƙa ni ga mu'awiya hannu da hannu salin adam wannan magana ma tana cikin littafin yan shi'a ne daga sai akwai littafin annaduwa da kuma littafin siri hadi ahlul bayt ina fata da ma muna gane wa kala aidan radiyallahu anhu li shi'atihi iya ahlul iraq innahu sakhiyan sakhiyun bi nafsi ankum thalath qataltum abi wa ta'antum iyaya wa وطعنتكم mata'i wa متاعي iyaya wa وانتخابكم mata'i yace ya ku mutanen kufa hakika na kyautar muku da rayuwata abu uku wato da hakuri nake da shi da shi akan ku ya kare a sanadin abu ba ni da wani sauran tunani na alheri game da ku na san da tunani na akan ku kun kura tunani na sanadin abu na daya qatlukum abi kashe ubana da kuka mun ji a baya wanda kashe sayyidina ali ɗaya daga cikin yan shi'a na biyu kuma wa ta'anukum iyaya da kuma yadda kuka soke ni da makami wa kun mata'i da kuma ainihin wato yadda kuka kwashe dukiya ta kuka mutar wannan ma daga tafin yan shi'a shi ne laqad shayya anil husayn sunan littafi a cikin shafi na 284 gadur ahalin kufa wa kaunuhun katsulatul husayn mutanen kufa sun yi gadar sun yi yaudara sun ci amana kuma wannan ya sata kasance su ne wanda suka kasance na husayn malar ya ce laƙar na muhammadu ibn ali ibn abu talibin al-ma'arufi ibn al a sahun husayna radiyallahu anhu fa'ilan hakika muhammad dan aliyu dan abu talib wanda aka fi sani da suna muhammad ibn al-hanafiya ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa yewa dan uwansa yayansa husaini radiyallahu anhu nasiha yace da shi ya akhi yace ya dan uwana inna ahlul kufaki qad arafta ghadar mutanen kufa ka san irin cin amanarsu da rashin alkawarinsu bai adika wanda suka wa mahaifinka wa akhika da dan uwanka haka wa qad khiftu an yakuna halaka ka haliman maza yace ni ina jin tsoron kar fa su maka irin abin da suka yi wa wanda ya shuɗi. ma'ana da na gaba ake gwada sirfin ruwa an san wani ga irin yadda yake an san shi da taurin bashi ko da cin amana Ka gaba ka kai mushi amana ka ba saboda ya ci amanar wani ya ci amanar wani ko an san shi da ƙarya ya yi ɗaya ya yi biyu gaba ba za a yi da maganar shi ne fata wu ina fata an fahimci wannan yake ci mushi to don haka ni ina jin tsoron kar ya zama al'amarin ka ba ya zo ya zama irin yadda ya faru ga babanka da yayanka wannan magana ta tafin al-malhu ibn tawus tafin yan shi'a a cikin shafi na 39 da tafin al-ashura'u na wanda suke ce ma a shafi na 115 da kuma wal madarisul fakhira li abdul husayn kaji sunan wani ɓarfi abdul husaini haka suke sa yansu suna abdul husaini abdu da makamantansu kana nan a nan ƙasar ma za ka ji sun fara sawa kansu waɗannan sunan? saboda ba mutane da suka san darajar tauhidi ba ba mutane da suka san kimar allah ko addinin allah ba ba a sanya wa sunan mutum abdul walid sam sai abdul ya zama sunan da yake ya inganta sunan allah ne ku ji bai na ƙausai wanda ya inganta sunan allah ne ko da sunan da ake cewa sunan allah ne amma ya inganta ba kuskure ne a sa wa na sunan kamar abdul jalili duk wanda sunan shi abdul jalil ne to yana da suna wanda mushara ba tare da shi ba domin lafazin aljalil bai tabbata sunan Allah da isnadi ingantacce ba haka ko da abdul mutsallibi da ake sa mutane kuskure domin ka tarihin sunan sunan wani ba maguje a jahiliya sannan kuma mutsallibin ba ba sunan wani gunke da ke bautawa ba asali abdul lil wani mutum ne al ya tafi ya je ya ɗauko ɗan ƙane shi da matar kanin ta tafi da cikinsa ta haife shi a gun dangin uwarsa kenan sai yanzu wani dangin uwansa ya je ya ɗauko shi da ya ɗauko shi ta ya shigo da shi garin makka a kan raƙumi da mutane suka gani wanda ba su sani ba sai suka sa bawa ne su sai suna ce mushi abdul mutallib bawan mutallib wanda ya siyo shi wannan mutum wani kaka annabi na sallallahu alaihi wasallam shikenan su kuma mutane da suka zo yanzu sai suka ɗauka wai farla ce tun da kakan annabi ne bari awa kakan annabi mai suna za a wa kakan annabi mai suna ne inda kakan musulmi ne kamar wane kamar ibrahim alkhali alaihi salatu wassalam to wannan za a mai suna za a mai mai suna ana tunawa da shi da haka ba daidai bane a sa mutum suna muzalli a yanzu da kake jin wannan magana idan sunanka kenan abin da ya fi dacewa sai ka je ka san da sunanka kamar da shi abdullahi ko abdurrahman ko muhammad ko ibrahim ko usman ko duk wani suna tabbatacce sai ka je ka takaddun makaranta sai ka je kotu ka yi affidavit ka yi rantsuwa cewa ka canza sunan ka zuwa kaza daga kaza sai ka samu kudi ka je a maka fablishin a jarida wanda zai validating wannan canjin idan baka san yan jarida ba mun san su ka zo mu hada ka da su kudin ba wani mai tsada ba ne zai wuce dubu biyar ko dubu bakwai za ka bar shi a maka publishing shi kenan duka takardunka na makaranta waɗanda suke amsa wancan sunan babu matsala za su ci gaba da zama valid duk inda ka je za ka tsaye takardunka a wajen yin karatu ko neman aiki ko siyasa sai ka yi attachin da waɗannan takardun cewa ka taɓa canza suna ne ba sai an yanka rago ba ba sai ka sana a rediyon nagarta ba ba duk ba wani matsala kawai duk wanda ya kira ka a da suka ce a na canza suna na suna na abdullahi shi kenan haka idan sunanka abdul jalil din abin da za ka yi haka idan sunanka wani suna da maguzawa ka kokari ka canza shi ina fata mun fahimci wannan to amma yan shi'a a cikin addinin su na zindikanci ba su da ainihin wato kunya ba su da wato ta ido za ka ji su da irin wannan sunayen kaji dai ga wannan abdul hussein in kana zuwa ƙasar iraki ko iran Zaka ka samu mutane aka firtik da ire-iren waɗannan sunaye kuma a nan ma za su fara sawa don abin su mataki-mataki ne an yi lokacin da wannan zindikin zazzaki aka ce mashi ɗan shi a fashewa yake da kuka yana cewa allah ya yi wannan ba ɗaya ba biyu ba cewa ƙarya yake mashi shi musulmi ne shi ba maliki aka ritsa shi a kano a cikin biyu ke yi waɗannan ƙarerai wanda suka san yana fara suka fito suka zunduma mai a sha suka ɗauko bulalu za su zane shi ya gudu ya ɓuya a cikin hasumiya sai an yi wannan baka taɓa ganin mutumin da kan zaki tsoron mutuwa ba ka sani tsoron mutuwa akan abin da yake ganin kuma addini ne wani addini ne wannan na karya da ba ka san ka mutu akan shi amma muna fata muna gane wannan da haka ana nan ana nan tun suna cewa karya ne su ba 'yan shi'a ba ne suka fara cewa su 'yan shi'a ne amma su shi'a su kawai shi'a ce ta kasa ana nan suka fara bayyana asalin mugayen aƙidin shi'a zagin sahabbai aibata mutanen kirki karyata alƙur'ani zubar da jinin musulmai yin zina da sunan mutu'a babu abin da ba sa yin su wani mokibi na bikin ranar kaza ranar haihuwar fatima ranar kashe husaini ranar kaza kusan duk wani mako ko wani wata za ga suna da wani biki wanda suke da aka za su gane shi duk wani abu wanda yake muguwar da al'ida ce da babu wanda suke koyewa daga yin kaburbura na ƙarya da ainihin rashin yin sallah zai na ɗanshi aiki za ga baya sallah abu na farko za ka fara gane ɗanshi an kana rayuwa da mutum kakan mutumin da bai mai da sallah a bakin komai ba to alama ta farko za ka gane ɗanshi an da kuma mutumin da za ka duk sanda za a ambaci wani abu na aƙidan musulmai to yana da kawuri da zai a kanta ana nan ana nan kuma suka bayyana duk waɗannan ɓarna ta kuma ubangiji Allah ya tsare mu daga wannan bala'i ya kunno kai a cikin musulmai sai ya ce mushi na wannan magana tana cikin littafin wannan mutum mai suna Abdul Hussein a cikin shafi na 75 da kuma muntahal al'amal a cikin mujallar na ɗaya shafi na 154 da kuma wa'ala khutal Hussein littafi ne ala khutal Hussein a cikin shafi na 96 ina fata mun gane wannan وقال الشاعر المعروف بالفرزدق للحسين قول سنن مواكي الفرزدق سنن مواكي ne a ainihin tarihin larabci ya rayu a wannan zamani da ake wannan rigingimu mawaki ne wanda shi ma dan shi'a ne a ra'ayinsa amma kuma a siyasa sa ta neman kuɗi ba dan shi'a bane yana bin siyasar gwamnatin Bani Umayya ya danga 'yan siyasa suna yi yanzu dama can haka suke aƙida shi na tare da wani. amma kuma aljihun a tare da wani abin da yake nema na abinci a cikin suwa ne yake nema amma kuma a ƙi da shi ta suwa ne akwai su da dama a wannan yan a cikin apc akwai su da dama a cikin pdp suna cikin pdp ne amma a ƙi da su apc suna san kuɗi ne a nan ko kuma suna cikin apc ne amma a ƙi da su pdp ne akwai ina akwai su dama to wannan mawakin faransa haka ya kasance kullum yana fadar bani umayya yana musu waka yana san kuɗi amma kuma a ƙi da shi su irin ta ɗaya shi a ne masu goyon bayan Husaini babban ɗalibi ne da a makaranta Hassan al Hassan al ne kake ji babban malami ne wa'azi wanda in yana wa'azi kuka ake to wannan mawaƙin Hassan al ya taɓa mashi wa'azi ne wata rana matashi shi ta mutu matashi ta mutu da aka zo da na'ida sai asali albasari yake ce mashi mai ka tanadar dawa wannan wurin yana mashi kabarin shi me ka dama ma kabarin sai ce na dama mashi Laila ilaha illallah tun shekara saba'in da suka wuce da ce mai la ilaha illallah ai wannan turke ce kawai ina maɗauran tirakun in za a yi ɗaki in aka saka turke za a yi rumfa ai bai isa ba sai an kawo maɗaurai ce ina maɗauran shi ne hankalin shi ya tashi a wurin haidin ga waƙa ya nuna nadama akan irin abin da yake ci cewa yana cewa ainihin wato a ah, idza ja'ani yawmal ah, qiyamati za'irun anifun wa sawwaqun yasuqu al-farzaka yusqadu ila mai musar balan sarabi da katranin libasan muharrafa yana cewa ya shiga uku idan ranar kiyama bai tsira ba lalle ranar kiyama idan bai tsira ba ya shiga uku da shi da duk yan gidansu kuma aka ce gashi yau an zo an sa wanda mutu wuta doguwar waka ce a khafu wara alkabari shi ne farko waka a khafu wara alkabari in lam a shaddu min alkabari tihaban wa ya ce ina tsoron abin da ke bayan kabari ne ni ba na tsoron kabari amma ina tsoron abin da ke bayan kabari na tsayuwar kiyama da sakamako musamman idan ya zama Allah bai yafe mun bai mun rangon daga nan sai ya tuba da ainihin wato hassan wannan bawan allah alfaransa nasiha a wannan kabari sai ya ainihin wasu dawo cikin da ya rage abubuwan da yake na tambere ya zama yana zuwa makarantar malam hassan basari wannan faransa shine aka ce ya ce inda ma sa'alahu lokacin da Hussein ya tambaye shi an shi'atihi alladhina hum huwa bi sarril qudumi alayhi sun gan ne a hanya za shi makka su kuma suna hanyar tafiya ƙasar iraki sai suka tambaye shi labarin mutane 'yan shi'ar husaini waɗanda husaini ya kama hanya za shi inda suke sai ya ce mushi ƙulubuhun ma'ak zukatansu na tare da kai wa asiyakuhum alaik amma ta su sun zare su ne za su yaƙi ka wal amru yanzilu minas sama'i yace ƙaddara kuma daga sama take zuwa Allahu yaf'alu ma yasha Allah ke aikata abin da ya ga dama fa qala al-Husayn sai Husayn yace mishi lillahi al Ka kai gaskiya Allah shi ke da ƙaddara, wa kulli yawmin huwa fi sha'n kuma kowace rana Allah yana cikin al'amari fa in nazala al-qada'u bima nuhibbu wa narda idan kaddara Allah hukuncin Allah abinda Allah ya zartar ya zama ya zo mana da abinda muke so kuma muka yarda da shi fa nahmudullaha ala ni'amati sai mu gode wa Allah akan ni'imominsa wa huwa almusta'anu ala ada'i shukr kuma Allah shi zai ba mu taimako akan gabatar da godiya gare shi wa in halal qada'u duna raja' idan kuma kaddara Allah ta shiga tsakaninmu da abin da muke so ma'ana ba mu samu abin da muke so ba falam ba'ud man kana al niyyatuhu wattaqwa sariyatu wanda ya zama gaskiya yake nufi kuma jin tsoron Allah shine ke cikin zuciyarsa to baya jin cewa ya zama Allah ya wofantar da shi ko bai samu abin da yake so ba zai dauka wannan abin alheri ne ya samu mala ya ce a kan littafin almajalis alfakhira da kuma a cikin shafi na 79 da kuma littafin ala khutal husaini a shafi na 100 da kuma littafin lawa'ijul ashjan lil a shafi na 60 da littafin ma'alimul madrasaini a juz'i na uku shafi na 62 duka waɗanda gaban yan shi'a ne jama'a wa inda ma khatabahum al radiyallahu anhu ashara ila sabiqatihim وفعلتهم وفعلتهم مع أبيه وأخيه في خطاب منه lokacin da Hussein ya musu jawabi ya yi ishara zuwa ga tarihinsu mummunan tarihin abun da suke da shi da mugun aikin da suka yi ma babansa da ɗan uwansa sai yake ce da su wa illam taf'alu wa naqattum ahadakum wa khala'tum bai'ati min a'naqikum fala amri ma hiya lakum binakri لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم والمغرور من اغتر بكم سيدنا حسين يتي وإن لم تفعلوا idan kun ki zuwa ku taimake ni yanzu ku taya ni wannan yakin wa naqattum ahadakum kuka warware alƙawarin da kuka yi a baya cewa za ku taimake ni wa khala'atum bai'atakum kuka kwabe bai'ar da ke kan wuyanku min a anakikum da ke kan wuyanku game da taimako na fal'amri yace na rantse da Allah ma hiya lakum binakr ba abu ne mummuna wanda ba a saba jin shi game da ku ba abu ne da aka saba ji gare ku game da ku ba abun mamaki bane laqad ha bi abi kun yi irin wannan mugun aikin ga babana wa akhi da dan uwana Hassan kenan wa ibn ammi da kuma cousin ina shine muslimu dan aqil wal magruru rudadde shine maniftar rabikum wanda ya rubuta taron yuyu irin ku wannan magana a cikin tafin ma'alimul madrasataini cikin juz'i na uku shafi na 71 zuwa 72 da kuma ma'alis sibtaini a cikin juz'i na ɗaya shafi na 275 da kuma littafin bahar Gam a cikin shafi na 194 da kuma littafin Bahar ulum ko da littafin nafsul mahmum a cikin shafi na 172 da kuma khairul ashabi a shafi na 39 da kuma tazallumuz zahara a shafi na 170 daidai duka wannan tafan gama da tafan yan shi'a ne shafi na 170 anawa sai ce salisan mutum na uku da za a kawo magana da yayi akan waɗannan mutane cewa ba mutanen kwarai bane shine Ali ibn al-Husayn al-ma'ruf bi Zainul Abidin Ali dan Husayn wanda aka fi da suna Zainul Abidin kun tuna shi shine dan karamin yaron nan mara lafiya wanda ba a kashe shi ba a wancan waƙiya qala muwaddihan shi'atahu alladhina khadalu abahu wa qatalu ya fada yana mai ainihin wato kyamatar da yana nuna Allah wadai da waɗannan 'yan shi'a waɗanda suka ainihin wato wulakanta mahaifinsa Husaini kenan kuma suka kashe Husaini qa'ilan yace ayyuhan nasu ya ku mutane nashattukumullah ina gama ku da Allah eh? billah ina gama ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa khada'tumuhu tsakaninku da Allah kuna sane cewa ku ne kuka rubuta wasiƙa zuwa ga babana kuma da ya zo kuka ainihin wato yaudare shi wa atsaitumuhu al'ahada kuka bashi ainihin alƙawari wal saƙa, da rantsuwa walbai'ata da cewa kuna mishi mubaya kun bashi tabba wa qataltumu amma kuma kuka yake shi wa khazaltumu kuka ainihin tabar da shi fatabban lima qaddamtum li anfusikum yace Allah wadare da irin wannan mugun aiki da kuka gabata wa kanku wa sau'atal ra'ayikum yace Allah wadai da irin tunaninku bi ayyati ainin tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idh yaqul lakum da wani ido za ku kalli manzan Allah ranar alkiyama in ya ce da ku Ƙasartun itirati kun kashe mutanen gidana wanta haktun hurmati kun wulaƙanta alfarmata falastun min ummati ku ba jama'a ta bace ranar kiyama idan manzan Allah ya tsaye muku wannan magana mai za ku so shi in ji wa yake wannan magana in ji ɗaya daga cikin alil baiti wanda 'yan shi'a suke nisa ba matsayin limami kuma da suwa yake da ku 'yan shi'a fartafa'at aswatun nisa'i bilbuka'i min kulli nahiya sai wannan jawabi ne yake a taron jama'a sai mata suka fashe da kuka gaba daya wa qala ba'dhum li ba'd suka dinga cewa junan su halaktum wa ma ta'lamuna kun halaka cikin jahilci ba ku sani ba fa qala salam sai wannan bawan Allah Husaini yace da su a Husaini dan Ali dan Husaini yace da su rahimallahu mura'an qabila nasihati Allah ya ji kan mutumin da a cikin ku ya ji nasihata wa hafiza wasiyati ya kiyaye ainihin jan kunne na fillahi wa rasulihi dangane da Allah da manzon Allah wa ahli baiti dangane da mutanen gidan manzon Allah fa inna lana fi rasulillahi uswatun hasana mu muna da abun koyi mai kyau game da manzon Allah wajen mene wajen yafiya ma'ana mun yafe muku inda kun ji wannan nasiha mun kau da kai faƙalu bi ajma'ihim gaba ɗayan sai suka ce na hannu kulluna sami'una mutsi'una dukkaninmu mun ji kuma mun bi hafizuna lizimanika ghairi zahidi na fika za mu ainihin kiyaye alfarmarka kuma ba za mu kyamace ka mu baka waje ba wala ragibi na anka ba za mu kauce mu barka ba fa murna bi amrika ka umurce mu da duk abin da kake so mu yi yarhamukallahu Allah ya maka gafara fa inna harbun li harbika zamu yaki da ka. wa salamun li salamika zamu zauna lafiya da zauna ka lafiya wala na'khudanna yazida wa nabra'u mimman zalamaka wa zalamana kuma wallahi sai mun kamo yazidi kuma wallahi sai mun yi barambara da duk wanda ya cuce ka ya cuce mu fa qala alaihi salam sai ya ce da su haihata haihata ina ina butsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa ayyuhal gadara ya ku maha'inta almakara ya ku makirai maha'inta munafukai hila baina wa baina shahawati anfusikum Allah ya shiga tsakaninku da duk abin da ranku ke so kada Allah ya baku abin da ranku yake so a turiduna an ta'atu ilayya kuna so ne ku zo waje na ku taru kama ataitum aba'i min qabl kamar da kuka zo gun iyayena kuka taru kalla wa rabbir sati. Ya ce na rantse da Allah wannan ba zai yiwu ba na rantse da ubangijin iska da ke kadawa shine ar-rakisat anan fa innal jurha lama da ai ciwon da ke jikin ma bai warke ba ma'ana zaunin da kuka ji mana ta hanyar kashe iyayenmu da yaudararsu da ha'intarsu ai bai warke ba muna kallon wato zuciyarmu na nan da ragowar raunin kutila abibil amsi jiya aka kashe ubana ba wai jiya jiya irin wadda ka sani ba a kamar yace kwanan nan ba da jimawa ba yan shekarun baya aka kashe ubana wa ahlu baitihi da mutanen gidan shi a tare da shi walam yansani sakal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alihi ban manta da irin nauyin da ya faru na rasa manzon Allah da rasa mutanen gidan shi ba wa satlu abi wa bani abi da nauyin da nake ji damuwa da nake ji na rasa babana da ‘yan uwana, ‘ya'yan mahaifina, wa wajiduhu baina luhati. Wannan damuwa tana nan a cikin handata cikin makogwaro na shine luhat, wa mararatuhu, ɗacin baina hanajiri yana cikin ainihin wato mafirin abin nan makwanta makogwaro na, hanajir shine wato wannan abin nan ramu makogwaro. Wa halaki da kuma cikin ainihin wato ramu makogwaron makwarfaɗan makogoro na ina jin ɗacin kama ce ka ci abu mai ɗaci ba gama jin ɗacin shi ba wa gussatahu ta jiri fi firashadari sannan kuma damuwar rasuwarsa tana gudana tana gudu a cikin makwantar kirjina ina jin ɗacin mutuwa a makwantar kirjina ka kwatanta lokacin da aka maka wata mutuwa da ka ɗacinta ta riga ta sake gaba irin wannan mararar da kake ji duk wannan magana ma da ya ce zakar tibirti hadhihi al-khutbata fil ihtijaj daya daga cikin limaman yan shi'a a tsibiris ya ambaci wannan huduba ta Zainul Abidina a cikin littafin nan mai suna ainihin wato al-ihtijaj a cikin juz'i na biyu shafi na 32 wa ibn Tawus fil Malhuf a shafi na 92 wal Amin fi Lawaid al-Ashjar a shafi na 158 wa abbasin alƙummi da alƙummi a cikin littafin muntahal amali a juz'i na ɗaya shafi na 572 da kuma hussein kawarini a littafin rihabu karbala a shafi na 183 da abdulrazak al-mukrim a littafin maktar hussein a shafi na 317 da kuma murtada ayyad a littafin maktar hussein a shafi na 84 ɗaba'a ta hudu 87 ɗaba'a ta hudu wadda aka buga shekarar 1996 wa adaha abbasul kummi fi nafsil mahmud har ila abbas al-qummi ya ƙara maimaita wannan magana a shafi na 360 nafsil mahmud wa zakaraha rida al-qazwini fi tazallum az Zahra, a shafi na 262 kaji duk waɗannan maganganu jama'a daga littafan ƴan shi'a rabi'an magana ta hudu daga daga ainihin <clears throat> ummu kulsum bintu ali okay wa inda ma marra al'imamu zain al'abidin rahimahullahu wa ƙadar a ahalar kufati yanuhuna wa yabkuna lokacin da zain al'abidin rahimahullah ya wuce ya ainihin wato mutanen kufa suna kuka suna ainihin kukan mutuwa zagarafu sai ya hana su ƙa'ilan ya ce ta nusuna wata bukuna min ajalina don mu kuke kukan mutuwa kamar lazi qatalana ya waye ya kashe mun ba ku ba ku game kuke mana wannan magana ta cikin al-malhu shafi na 86 da nafsul mahmud shafi na 357 da maksal husain na murtada ayyad a shafi na 83 da tazallumu az-zahra a shafi na 257 ah, sai ummu kulsum radiyallahu anha yar gidan sayyidina ali take cewa qalat ya ahlal kufa Sau sau'atan lakum tace mutanen kufa ubangiji Allah ya muzanta ku ma lakum husainan wa qataltum dan menene kuka wulakanta husaini kuka tade masa ko kashe shi wanta habtum amwalahu kuka kwashe dukiyarsa wa waristumuhu kuka ainihin wato raba gadon dukiyarsa wa sabaitun nisa'ahu kuka kama matan shi a matsayin ainihin bayi wa nakibtumuhu kuka wulakanta shi fatabban lakum ta ce tir da aikinku wasu lakum Allah ya nisanta ku daga ramashi ai ai da wahin da hatku ta wani irin rashin hankali ne ya zo cikin tunaninku wa ayi wuzirin ala zuhurikum hamaltu wani irin zunubi ko kwasa wa kanku wa ayi dima'in safaktumuha wani irin jini ne kuka zubar wa ayyu karimatin asabtumuha wata irin ya ce wata ke mai daraja kuka auka mata wa ayyu sabiyatin salaftumuha wata irin ya ce ya kankanuwa kuka kama ta kuka tube mata tufafi wa ayyu amwalin intahabtumuha wani irin dukiya ne ko kwasa na zalunci qatabtum khayra dirdalatin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam kun kashe mazaje mafiya alheri bayan manzo Allah wa naza'atir rahama min qulubikum hakika an cire duwan tausayi daga cikin zuciya ku zuciya ku babu tausayi karanta wannan littafin al malhu shafi na 91 da nafsul mahmum a shafi na 363 da maktal al-husayn al-karam a cikin shafi na 316 da lawaji'ul adshan a cikin shafi na 157 da maktal al-husayn na murtada ayyad a shafi na 84 da kuma littafin tazallumur ah, zahara a shafi na ainihin wato 261 zama ina fatan muna bin waɗannan maganganu sai ce khamisan mutum na biyar zainabu bintu ali radiyallahu anha sai zainabu yar aliyu Allah ya kara mata ya ita da mahaifinta qalat wa hiya Jama'a. al-jam'a alladhi istaqbalaha bil buka'i wal awil ta faɗa tana mai fuskantar taron jama'a da suka taru wai suna gaba suna ainihin taryanta suna kuka suna kururuwa tace musu atabkuna watan tahibuna kuna kuka ne kuna bayyana wai ku kamar mutanen kirki ne masu kaunan mu i wallahi fabuku katiran wadhaku qalila tace na rantse da Allah ku ta kuka ku kuka da yawa kuma ku yi dariya yar kadan faqad zahabtum bi'ariha wa shinariha ku ne kuka dauke dukkanin wani abun kunya abun Allah wade shine ar wa shinariha da kuma duk wani bakin fenti duk wani abu na tir kuka ɗauke shi kama ce mutum ne wanda yake ainihin wato an kama shi da laifi to ar ɗin laifin da kuma abin da ke biyo bayan laifin na wulakanta da zai duk shi ya ɗauka shine shina shina tarbawa bawa tarhaduha bi wusulin ba'adaha da abadan tace na rantse da Allah ba za ku iya kawar da wannan bakin fentin ba da duk wani wankan tsarki da za har abada wa anna tarhaduna katara salili hatim nubuwa yau ta ina ne za ku fita daga zunubin kashe jinin manzan Allah jinin karken annabawa ta yara ku fita daga wannan wannan ya cikin littafin ma'al husaini fi nahzatihi a cikin shafi na biyu. da 95 wa ma ba'daha da abin da ke bayan wannan shafi wa fi riwayatin annaha tsallar biyar a min al-mahmali wa kalat da ahli kufa a wata riwaya aka ce ta leko da kanta ne daga cikin irin haudaji wanda ake ɗaukan mata a kan shi a cikin shi akan raƙumi ta leko ta ce sahin ya ahli kufa wata rijalukum nisa uku? Ta ce ku saurara ku ji ina magana da ku ya ku mutanen kufa ku saurara ku waɗanda irin mutane ne mazajenku su kashe mu matayenku kuma su bemu suna mana kukan mutuwa falhakimu bainana wa bainakumullahu yawma faslil qada tace mai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ubangiji madaukin sarki ranar da za a tantance hukunce hukunce karanta wannan littafin mawsu'atu ashura a cikin shafi na 59 sai malam yace salisan abna shida oke naqalaha abbas al-qummi go fi nafs mahmum a cikin shafi na 365 wa kara Shekhu razi ibn nabi al-qazwini fi tazallum az-zahra a cikin shafi na 263 jazakumullahu khair sai jawad muhaddisi wani ɗan shi'a ne yake cewa waƙad addat kullul asbabi ila an yu'ani minhum al-imam Ali alayhi salam al wa wajibuhu wa wajahahu wa wajaha al-imam al-Husayn alayhi salam minhum al-ghadara wa qatala wa qutila bainahum Muslim ibn Aqil mazluman wa qutila al-Husayn atshanan fi Karbala wa ala yaday jayshi al-Kufa wannan magana ta ashura ya ce waɗannan sabubba gaba ɗaya su suka jawo an yi aniya minhumul imamu ali al'imamu ali alaihi salam ya ainihin fuskanci al'amarraini abubuwa masu ɗaci guda biyu daga gare su da kuka suna kawo wannan lafazin alaihi salam ɗin jama'a muna karantawa ne yadda yake saboda maganganu ne daga gaske littafan 'yan shi'a haka suke ainihin yi wa waɗannan mutane salati da sallama irin na annabawa na daga cikin kurakuransu na daga cikin zakewarsu Inda yake wannan ya yadu ya yadu har ya shigo cikin ahlus sunna kuma za ka gan shi har a cikin littafin sahihul bukhari wanda malamai masu sharhi da malamai masu hakiki sun tabbatar da cewa rubuce-rubucen kaji an ce ali alaihi salam fatima alaihi salam da ke cikin bukhari ya faru ne daga ainihin masu kwafewa irin abin da ya yada a cikin bakunan mutane kamar yanzu ka ji musulmi ya ce aliyu karramar Allah wajahu ba ma musulmi ga gari ba musulmi malami ahlus sunna yana cikin wa'azi halama yana wa 'yan shi'a raji kaga bai san kuma irin magana su yake fara ba to kaga wannan ya yabu a cikin mutane saboda jahilci da rashin sanin asali na abubuwa ire idan waɗannan suna nan da dama fatima a ce alaihi ko fatima a ce mata batulu mun faɗi wannan mai wannan magana makon da ya shuɗe to haka cewa aliyu alaihi zainul abidin alaihi salam wani alaihi salam duk wannan kurakurai ne a cikin lafuza ba daidai bane amma malamin yana kofowa ne yadda yake saboda amanan naqalu na bayanai wanda shine ka'idar ilimi mu kuma shine muke yin tambihi dan kar mutane su ainihin dauka daidai ne wallahu ta'ala ala yace waja al-imamu al-husayn al-imamu husayn shi ma irin wannan lafazin imamu wane imamu wane duk lafazan ne shi'a Sai na husaini radiyallahu anu ya fuskanci minhum daga mutanen Kufa al-Gadara wato ha al-Hasan ya fuskanci Gadar ko wa kutila minhum Muslim ibn Aqil mazluma haka nan kuma a cikin su bainahum kashe Muslim dan Aqil bisa zalunci wa kutila husainu afshanan fi Karbala kashe Husaini cikin kishi a Karbala qurbal Kufati kusa da garin Kufa wa ala yadai jeshin Kufa kuma a hannun sojojin kasar kufa ba sojojin kasar sham ne suka kashe su husainu kaurari wannan shi kuma ya ce ƙala al-kufa mutanen kufa suka ce ƙala ya ce al-kufa lam yaktafu bi tafarruki alal imamin mutanen kufa ba su wadata ba su tsaya akan aikin da suka yi na rabuwar kai a kan husaini ba balin takalu sun tashi natijata talawuni mawaƙifihim ila mawqifin tsari sun tashi sun koma kan mataki na uku sakamakon watan canzawar canzawar ra'ayinsu wa mataki na uku shine annahum bada'u yusari'una bil khuruj ila karbala sun fara fita cikin gaggawa zuwa karbala wa harbil imamil Hussaini. da kuma suka yaƙi sayyidina husaini wa fi karbala annan karbala din kanu yatasabaquna ila tasjilil mawaqif allati turdi shaytan sun yi gaggawa zuwa yin aikin da zai burge shaytan Wata taghaddu wa tabdu rahman abinda zai ba Allah mai rahama haushi ina wannan magana take fi rihabi karbala kitabun shi'a shafi na 60 zuwa da 1 su ne suka aka ce matakinsu na farko suka aika mai wasiƙa suka ce su mataki na biyu da ya kamo hanya ya taho hankalin suka fara raguwa suka rabu gida-gida wannan ya ce ni dai da ruwa na wannan ya ce ni dai ba ruwa mataki na uku da suka ziga gashi nan ya iso maimakon su ya taro shi su shigo da shi garin cikin aminci da kariya sai suka ɗauki makamai suka shiga cikin rundina suka yi maza suka tattace da suka je kuma kowa a cikin su kokari yake zama shine akan gaba wajen yin abin da shi za su dadi wajen yin abin da waɗannan sarakuna na banu umayya su ziyad su ibnu ziyad za su dadi sai ce qala husayn al-kawrani aidan sai su gaba da magana yana cewa wani jidu mawqifan akhara akwai kuma wani mataki daban ya dillu ala nifaqi hannun kufa wanda yake nuna cewa ‘yan shi'a mutanen kowa munafukai ya a abdullahi ibn haudat tamimi Ya amama amamal imam al-husaini wa yasihu sai aka samu wani mai suna abdullahi dan hauza at-tamimi zo ya tsaya a gaban rundunar husaini ya kwalla ihu yace afikum husainu a cikinku akwai husaini wa hadha min ahli kufa wannan fa mutumin kufa ne wa kana bil amsi min shi'ati ali jiya jiya kuma cikin jama'a sayyidina ali yake wa minal al mumkin an yakuna min allazina katabu lil imami yace kai akwai yiwa ma ya zama yana daga cikin mutanen da suka rubuta wa sayyidina Hussein wasiƙa cewa ya tawo aw min jama'ati shabasin wa ghairihi ko kuma jama'ar shab da wasunsa alladhina katabu akwai wanda ya rubuta wasiƙa mai suna shabas thumma yaqulu sa'annan kuma yace ya Hussein abshir bin nari yanzu da yace a cikin ku akwai Hussein suka ce ga Hussein sai yace ina maka bishara cewa kai dan wuta ne saboda ka yi tawaye ka fito ka zo ka yi tawaye zama ku duba ku jirin ta'annatin da wannan mutanen suka yi ba wannan magana altafin yan shi'a rehabu karbala shafi na 61 saminan wuri na takwas ya ce maganganun murtada mutahiri murtada mutahiri ya ce larai ba fi annal kufa kanu min shi'ati ali babu kokonto akan cewa mutanen kufa yan shi'a ali ne wa annal ladhina qatalul imam al-husayn hum shi'atu babu babu shakka akan cewa waɗanda suka kashe sayyidina husaini sune suwa hum shi'atuhu ɗan shi'atsa mutanen kufa a ina wannan magana take a cikin almalhama alhusainiya tsamin da mun ce duk sai mun faɗa mun yi alƙawarin sai mun faɗa cewa ga wanda suka kashe kun ji ba musulmai ne na kwarai. suka kashe shi ba ba sahabbai bane ba mutanen sham ne abokan gaba ga 'yan shi'ar iraki ba ba mutanen sham ne masu goyon bayan gwamnatin sai na mu'awiyar ba su a suka kashe shi hum shi'atu wa kala aidan sannan ya ƙara cewa fanahanu sabaka an asbatna anna hadhihi alqissa muhimmatun min hadhihi nahiya ya ce mun riga mun tabbatar da cewa wannan labari yana da muhimmanci ta wannan bangare wa kunna aidan ko muka ce bi anna maktar da husaini cewa kashe husaini ala yadil musulmina musulmai ne suka yi bal ala yadil shi'a kai ba musulmai kadai ba musulmai yan shi'a ba da mabiyi hamsina aman fakat bayan wucewar shekara hamsin kacal ala wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama da rasuwan manzon Allah li amrin muhayyir la amrin muhayyirun cewa wallahi wannan al'amari ne mai tada hankali mai rikita tunani wa lagazun ajibun kuma wani puzzle ne shine lagaz puzzle abinda ba a gane kanshi ba wani sarƙaƙiya ne wani ainihin wato dungu ne wanda yake ban mamaki wa mulassitul lil ghaya kuma abin a tsaya a kalle shi tsananin kalla ya za a ce manzon Allah sallallahu alaihi da ya kawo duniya alheri ya kawo annabta ya kawo ainihin musulunci yaye wa duniya duhun jajin da ke ciki da kafirci ya sa mutane alal bai bai laili haka na hariha shekara mutum kawai da kwanta shi ya mutu a ce musulmai al'ummar shi masu takama suna kauna yan gidan shi su zo su kashe dan shi su sare kan shi wannan abu akwai abin dubawa jimalan ɗan shi'a mai suna ainihin mutada mutashe wannan mana cikin malhama al-husainiya juz'i na uku shafi na 94 jama'a muna fatan muna biye wallazi amara bi qatl husaini wa fariha bihi ubaydullah ibn ziyad wanda ya umarna a kai sayyidina husaini ya farin ciki ubaydullah dan ziyad ne wallazi bashara al-qatra wanda yayi ainihin kashe din a aikace shine wane shine shamaru zil jawshan an tuno shi ko wa sinan ibn anas an-nakhai shi ma an tuno shi ko wa haula'i thalathatuhum duka waɗannan guda uku da ubaidillahi dan ziyad da shamar ɗan ziljaushen da sinanu bin anasin naka'i kulluhum waɗannan haƙula'i talastuhum duka waɗannan guda uku kanu min shi'ati Aliyu. ‘yan shi'a ne a cikin ridinar sayidina ali wa min dimni jaishi fi sufina kuma dukan suna cikin sojojinsa a sufin jama'a wancan na ɗayan ka kan ubaidillahi ɗan ziyar ku je jama'a za mu bi mu karanta oke ba a nan ba ne ya wuce wannan shekaru amma karatun na nan da ba ku je ku karanta a littafin al'ibar fi khabari man gabar da littafin albidayati wani nihaya lokacin da aka naɗa shi gwamnan ƙasar iraki doshi ya naɗo shi ya aiko shi gwamna da yabo sai da ya tattara manyan 'yan shi'a su muktar ɗan ubai da sakadi da ire-iren waɗanda yake ganin za su iya kawo mushi wato tarnaki za su iya kawo mushi wato rashin walwala a cikin mulkinsa kai ne ɗan apc ta ka zo za a raba mukamai a gautin pdp ko kuma ɗan pdp aka zo raba mukamai a gautin apc sai aka baka kwamishina ko kansila ko kwamishinan ruko ko mai yake ce mashi kantoma to aga yan jam'iyyar da ba taka ba waɗanda da ka san jam'iyyar ku ɗaya yanzu ka kawo kuma wata jam'iyya dole ka nemi haɗin kansu kansa hana ga rawar gaba hannu duk wani da kafin ba aka yi ba to sai da ya tara su musamman ce don Allah ku banna ne mulkin nan lafiya kun san ni ma dan shi'a ne amma yanzu ga wata juya shi'a ba ta wani ci yanzu don haka mu kuma wata take ci kuma aka ba mu mukamai sama akwai waɗannan 'yan siyasa ko wanda yanzu da za a ce apc na ita mata rubuce a kuma wata sunanta fcc ko za a gaba su dawo dama kun da suke suna nan akan katanga su leƙa nan su leƙa can in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba matai ilan ta kun ibulun suna nan da yawa a cikin 'yan siyasa idan yanzu ya daga cikin kurakuran da wannan efisin suke yi na faɗa wannan tun kafa zo magan zaben nan shine kowane duk an hari kawai da ya fito daga jam'iyyar da yake ya dawo cikin jam'iyyar da ake ganin ta talakawa ce nan sai a fara talabai sun shi ana ganin wai nan dare ɗaya ga mutumin kirki na rantsi da Allah ƙarya ne idan akwai wanda su iya kawo wannan jam'iyyar tarnaki yanzu tun su ne waɗannan yan kamfen ɗin da suka dawo cikinta daga cikin pdp mafi yawan musamman wanda suka dawo bayan ta nuna to baka da tabbaci akan kan ya kawo su sai dai kawai allah ya tsare da ba shi za yanzu kawai wannan abc da ake cewa jam'iyyar talakawa ku sani ba jam'iyyar talakawa ba ce jam'iyya ce da talakawa dai suka ma aiki ya kamata mu fahimci wannan jam'iyyar talakawa suka wa aiki amma wanda suke cike da ita su ne the same caliber of politicians ana ta ƙara recycling ɗinsu garbage in garbage out illa ƙalilan mimman a sama hunwallah wa ƙalilun mahu ‘yan cikin nan ne na ƙwarai ɗin idan Allah ya ce muke mu amma na ƙwarai ɗin suka dafi madafi suka dafi madahu suka hana waɗannan la'anannun yin abin banza to Allah na iya gyara mana amma in ba haka bago za iya kuma business as usual nas'alullah al'afiya Allah ya tsare Allah ya ainihin wato tsare mu daga kuma business as usual wannan muna kwatance ne kawai saboda kullum haka yawa take ma al laila bil bariha dare kullum kama yake da najiya kullum jiya kama take da kullum jiya yau wa tilkal ayyam tudawiluha bainan nas waɗannan dukan jama'a ƴan shi'a ne dukan da wanda ya bada umarni yace a ji a kashe Husaini da wanda suka ɗauki makami a aikace suka daɓawa Husainu wuka suka sare shi faji sunayensu dukansu jama'a babu wanda ba ɗan shi'a ba haji irin wannan zama kamar yana abin da ya faru ne wani lokaci ta ana wani kamfen na shugaban ƙasa ko da aka je musu shugaban ƙasan da jami'an da suka je kamfen da suna jin abinci ne da aka bincika sai a gane 'yan jam'iyyar shugaban ƙasa ne suka yi ne yana abin da ke faruwa munafikinka tabar maka Allah shi kyau sai kuma kazimul ihsa'i al kazimul ihsa'i al mai littafin mawsu'atu ashura yace qala yace inna al-nadafi kai ko inna al-jaysha sanade sojoji allazi kharaja li harbil imam al-husayn wadanda suka fito dan yakan husaini 300 alf su dubu ɗari uku kulluhum min alil kufa ce gaba ɗayansu mutanen kufa ne laisa fihim shamiyun babu mutumin ƙasar sham guda ɗaya wala hijaziyun ko mutumin ƙasar makka wala hindi ko mutumin ƙasar indiya wala pakistani ko mutumin ƙasar pakistan wala sudani ko mutumin ƙasar afirka wala misri ko mutumin ƙasar misra wala ifriki ko mutumin ƙasar afirka bakin fata shi ke nufi da ifriki ban ya ce gaba ɗayansu kulluhun mai ahalin kufa ya ce su mutanen kufa ne ƙasta ma'u min ila shatta su ne suka daga ƙabilin kufa kala daban-daban suka yi wannan ta'annaji jama'a ga saboda rashin tarihi sai a zuwa mutane dukunkune a dukunkuna musu muguwan magana a wurga musu su kuma su ɗauka su yaɗawa wani ma saboda jahilci tsammani yake sa Abubakar da Umar da Usman ne suka taso daga kabari suka shausai ne saboda su ake biya na tinyewa gaba ɗayansu ba sa duniya wannan abin ya faru har ba ya duniya babu wani sabi kwaya ɗaya daga cikin da suke raye a duniya wanda ya goyi bayan abin Allah ya suka dinga yi wanda ba su iya koyi wanda za su iya kuma suka dinga tsiruwa suna ainihin wato yin jafa'i ga mutane sai ce sai kuma Hussain ibn Ahmad al-Baraki an-Nazafi in ka ji an ce an-Nazafi jama'a kamar da a ƙasa sai za a ce alhaji ya je maka ko to in ka ji an shi an ce an-Nazafi suna da wata babbar cibiyar ita ce Najaf a ƙasar ainihin wato Iraki inda suke zuwa suna yin karatu da koyo tarbiyyar shi'a da ƙwarewa akan shi'anci wanda duk ya je wajen ya zama babban mutum ya zama babban ainihin masani da najaf da kum akwai sunan gari ne kum sai eh, kum ne asalin sunan garin amma yanzu turanci kum ake cin kawalar kazwini kazwini ya ce wa mimma nukima ma'ala halin kufa na daga cikin abin da ake yin allah wadai da 'yan kufa a kan shi annahum ta'anul husaina hasan na ali sun cakawa wasan ɗan aliyu ainihin wato makami wa husaina kuma sun kashe husaini ba'ada anistada'u bayan sun kiraye shi ya zo garo shi karanta littafin tarihul kufa na wannan mutum mai suna husaini dan ahmad Al-Barraqi al najdi sai kuma muhsinul amin yace thumma baya al-husayn ahlul kufati thumma baya al-husayn min ahlul kufati 20000 ghadaru bihi sannan aka samu mutum 20000 daga cikin mutanen kufa suka wa husaini mubaya'a eh min alil iraki ko suka ma husaini ainihin mubaya'a ghadaru bihi kuma suka zo suka haince shi wa kharaju alaihi suka mishi ainihin tawaye wa bai'atuhu fi a'anakihi alhanin mubaya'a sana kan su fa qatalu suka kashe shi kan tantafin a ayanu shi'a juz'i na 1 shafi na 26 man ba shara katilal husaini radiyallahu anhu wane ne ya zo ya yi washiranci action ɗin kashe husaini waye action ɗin waye kashe husaini almashhuru fi kutubi ahli siyari wa taraji malam ya ce da ya shahara a littafan masu tarihi na ainihin tarihin garuruwa da zamunna da tarihin ɗaiɗaiwan mazaje shine tarajin? annan lazi ba shara ƙasarar husaini rajulani kuma waɗanda a aikace su ne suka kashe na husaini wato wallahi ta wallaki huke kenan waɗannan ko mm. su ne mutanen nan guda biyu sinanu ɗan anasinin naka'i wa shamaru ibn ziljaushan waɗannan la'anannun mutanen guda biyu jama'a su suka yi wannan aiki wallahi ta wallaki warahu wanda kuma ya ɗauki babban zunubin na ba da umarni kwamandan kenan huwa ubaidillahi ɗan ziyad wa ubaidillahi wa shamaru kana min shi'ati ali kamar da muka ci baya ga waɗannan kuma sai ubaidillahi ibn ziyadin Zakarar tusi fi kitabihi fi rijali wa addahu min ashabi ali shi ubaidillahi dan ziyad tusi babban dan shi'a a cikin rijali tusi ya ambace shi kuma ya kirga shi a lambar ta zama ta 120 cewa ɗaya ne daga cikin mutanen sayyidina ali ubaidullahi dan ziyad zakara tsusi fi kitabihi fi rijali wa addahu min ashabi ali sai kuma shamar ibn zirjaushan qala al-munawi ash-shahrudi munawi ash shahrudi munawi dan shi'a yace an shamar yace wa kana yawm as-sittina fi jaysh amir muminina Ranar yakin sittina ya kasance a cikin sojin na ali karanta wannan magana a cikin littafin wannan mutum almunazi ne go almunazi ash-sharudi a cikin mujallad na shafi na 220 lambar tarjuma ta 7899 bugu eh wanne kace annamazi na ina dinga dauko shi na shi ido na ga ya fara ya fara ciki cewa ba na ganin harkar Allah shi tuta. wa kana yau masistina fi amirul mu'minina alaihi salam waɗannan dukansu jama'a dukkaninsu suna daga cikin waɗanda suka yi aikin kashfid na aji, sannan akwai wani mutum mai suna habibu Ibn himar wanda shi ke rike da tutan mutanen kufa a ranar karbala kuma ranar ainihin yakin sufina ya kasance daga cikin sojin sayyidina ali wannan akwai al-mufid al-mufidur rafidi littafin shi mai suna manaqibu ali shi ya bada wannan labarin cewa wanda ranar yakin sifi shi ke rike da tuta ta mutanen kuma tunda ana raba tuta ne ta mutanen gari gari to haka kuma ranar yakin wanda aka kashe sayyidina husaini a wannan fitina wannan mutum mai suna habibu bin himar har ila yau shi rika tutar su al hajirin ya kawo tarihin yayi wannan magana a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba cikin tarihin husaini kuma ya bada labarin cewa akan tantabin manaqib ali na wannan mutum mai suna al-mufidur Rafid, su din su ne ne jama'a su din ne mu babu damuwanmu shine yanzu saboda tarihi ne ake fada ake sajjalawa saboda kuma sun zo 'yan shi a ƙasar nan sun damalmala gaskiya sun kawo ƙarya sun ce wai musulmai ne suka haɗa kai suka kashe jika a sallallahu alaihi wasallam to ba musulmai bane 'yan shi'a ne munafukai zindikai waɗanda waɗannan mutanen kirki suka yi Allah wadai da su su Aliyu su Hassan su Husaini su ainihin zainul abidina mutanen da 'yan shi'a suke takama su suke bi sun ji mun karanta jama'a su ne suke cewa Allah wajen ku 'yan shi'a Allah ya tsine muku albarka kada Allah ya cece ku kada Allah ya ba ku da katar kuma tsakaninmu da ku Allah ya isa ranar lahira ne Allah zai ainihin wato yi tafi tsakaninmu waɗannan mutanen kuma jama'a kun ji su ne tattaruwan jama'ar da da suke kuma bayan sayi na'adi kuma su ne suka zo suka shiga rundunar nan ta kashe na Hussein dan Aliyu kuma ga wanda suka yi aiki idan adalci ne kenan ran da duk aka zo yin ranar Karbala sai wani muji an yi mutum mutumin waɗannan zindikan waɗannan fasikan waɗannan mutanen banza, sai mu ga an yi mutum mutumin an ce wannan shine Sinanu dan Anas wannan shine Shamar dan Zirdaushan wannan shine Habibu dan Himar wannan shine Ubaidullahi dan Ziyad sai a dinga tsine musu albarka ana cewa ba su kashe Hussein in ma hadda addini ne daga abin da ya kamata a yake amma sai a dauko wasu mutanen kirki da suka riga suka shure ba su da labari ba su da hannu ba su da cewa ana tsine musu albarka ubangiji Allah ya cece mu ina ganin saboda ƙwarewar lokaci jama'a kuma mun samu gaba sai mu kwana anan insha Allah idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu karanta wasu maganganu daga cikin wannan littafi alkamil fi tarikh amma za mu karanta ne wannan littafin na al-imamu ibn al-asir jazari ibn al-asir jazari malam ainihin wato ibn al-asir al-mu'arrikh shine mai littafin alkamil fi tarikh amma maganganun da za mu karanta maganganun wanda ya wannan hakikin ne gashi nan sayyid ainihin wato malam mai suna sayyid ibn muhammad as-sinari a wannan bugu na darul hadith da aka buga a ƙasar wannan da ke hannuna shine mujallaji na uku littafin mujallaji goma sha biyar ne irin wannan ana buga shi a mujallaji goma sha biyu da makamantansu a tarihin kashe sai na aliyu ɗin za mu ba mu ji wasu mangaru da zai za su ba su mamaki kwarai game da ainihin wato matsayin waɗannan kafirai waɗannan zindikai game da wannan ƙabiya ubangiji allah ya samu mu dace za mu kwana nan insha allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله